Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu jinmu daga jamhuriyar niger suna ya sauraron shirye-shiryen nan kai tsaye ta rediyo VOA Africa mita 200.5 sai kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad duka a jamhuriyar ta niger Kai tsaye kuma duk lokacin da ake bukata ana iya jin shirin nan ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma hausa.com Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asariya lafiya daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Ana saura kwanaki uku kawai suka rage a kammala yakin neman zaben shugaban kasar Amurka. Hukumomin tarayya na gargadi kan wata barazana daga kungiyar alka'ida. Batun mutuncin ɗan takara ya mamaye yakin neman zaben Amurka na shekara ta 2016 tun daga farko. kuma ga dukkan alamu al'amarin bai canza ba zuwa kwanaki na ƙarshe sannan jami'an sojan najeriya sun ce sojojin ƙasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan boko haram suka sato daga garin cibok na arewa masu gabashin najeriya to kanan labaran kenan ba labaran duniya kamar yadda kuka ji muna da karin bayani dangane da kubutar da wata yarinya yar yankin chibok da sojojin najeriya suka yi hana kuma daga sokoto an yi hawan daba domin murna cika shekaru goma na sarkin musulmi akan kujerar sarauta a jamhuriyar niger kuma an fara zaman makoki na kwanaki uku ibrahim ka almasi garban na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku da farko ga labaran labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalamasi Garba. Ana saura kwanaki uku kawai suka rage a kammala yakin neman zaɓe kafin Amurkawa su doshi rumfunan zaɓe don zaɓen shugaban ƙasa na biye. Hukumomin tarayya na gargaɗi ga jami'ai a biranen New York da Texas da Virginia kan wata barazana wadda ba a bayyana ba daga kungiyar alka'ida a lokacin zaben hukumomi sun aika da gargaɗin ga jami'an jihohi da na ƙananan hukumomi don a ankarar da su game da wannan sabon al'amarin a new york 'yan sanda sun ce suna kan nazarin batun wanda aka ce ba a yi cikakken bayani kansa ba to amma masu wato amma suna ƙara yawan 'yan sanda da za a za su ba da kariya kan titin gudun fanfalakin shekara-shekara zuwa gobe lahadi wanda kan janyo dubban 'yan gudu da 'yan kallo gwamnonin jihohin texas da virginia ma sun ce suna nazarin al'amaran donald trump da hillary clinton sun mai da hankali ne kan yakin neman zaɓe a wasu jihohi kalilan inda ake ganin nan ne fagagen dagar yakin neman zaben duk 'yan takarar biyu na kamfe ne yau asabar a florida inda ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta baya-bayan nan ke nuna cewa ana kunnen doki a halin da ake ciki kuma amurkawa za su zaɓi sabon shugaban ƙasa ranar 8 ga watan nan na nuwamba kuma a yayin da batutuwa irin na tattalin arziki da manufofin ƙasashen waje za su yi tasiri ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa da dama daga cikin masu kaɗa ƙuri'a za su yanke shawara ce bisa kan yadda adadin mutuncin da suke ganin 'yan takarar wato hillary clinton ta democrat da donald trump na republican ke da shi batun mutunci ya mamaye yaƙi neman zaben a na shekara ta shida tun daga farko kuma ga dukkan alamu al'amarin bai canza ba zuwa kwanaki na ƙarshe yayin da hillary da trump su kansu ke mai da hankali kan nuni da irin lahanin kowannen eh, suke da shi akasari yakin yakin neman zaɓe kan ta'allaka ne kan batun tattalin arziki da manufofin ƙasashen waje da kuma batun shigowar baƙi to amma a wannan shekarar abin ba haka yake ba sam a cewar matt dalek wani mai ilimin kimiyyar siyasa a jami'ar george washington ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna cewa masu kada ƙuri'a na ta baba game da amincin hillary clinton kuma wasu dama na ganin trump bai da natsuwar zama shugaban ƙasa to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jami'an sojin najeriya sun ce sojojin kasar sun sake ceto ɗaya daga cikin ɗalibai 'yan matan nan da 'yan boko haram masu tsauran ra'ayin addini suka sato daga garin chibok sama da shekaru biyu da suka gabata wani mai magana da yawun sojin ya, ya faɗi yau asabar cewa an gano yarinyar ne da daren jiya jama'a a garin fulka da ke jihar borno lokacin da sojoji ke binciken waɗanda suka tsare daga sansanonin boko haram da ke dajin sambisa mai magana da yawun sojin ya ce an sami yarinyar ne ɗauke da wani jinjiri gwamnatin najeriya dai ta yi nasarar ceto 21 daga cikin ɗalibai 'yan matan nan na cibok a watan jiya wanda shine sakin matan da aka yi a karan farko a yarjejeniyar da aka cima da boko haram wata yarinya kuma ta tsere daga hannun boko haram din a watan mayu yan mata wajen 276 ne aka sace a wata makarantar da ke garin chibok na arewa maso gabashin najeriya a watan afrilun shekara ta hudu. nan da nan wasu daga cikin yan matan suka tsere gwamnatin kasar ta sha alwashin ceto sauran 'yan mata kusan 200 da suka rage muna da ƙarin bayani bayan labarai yau asabar wata kotun turkiya ta bada umarnin kamun kusoshi tara da 'yan jaridun kamfanin jaridar adawa ta kumhiriyat tun kafin ma a fara masu shari'a a cewar kafafen yada labarai a wannan al'amarin da ya janyo damuwa a matakin ƙasa da ƙasa kan makomar 'yancin faɗar albarkacin baki a turkiya dama an yi ma mutane taron ɗaurin talala ne bayan da aka kama su a farkon wannan watan. daga cikinsu akwai manyan 'yan jarida ciki har da babban edita murid sabunku da mai zanen barkwanci musa kart da kuma wani mai rubuce-rubucen kasida kadir kashel ana zargin su da ɗasawa da mayakan kurdawa da kuma ƙungiyar da ake zargi da yunkurin juyin mulki ranar 15 ga watan yuli wannan shi ne na baya-bayan nan a dambarwar siyasar da aka shiga a turkiya wadda ta janyo damuwa a matakin ƙasa da ƙasa ranar juma'a amurka ta fi sahun wasu ƙasashe ciki har da faransa da jamus da burtaniya da kuma uwa uba majalisar ɗinkin duniya wajen bayyana damuwa kan kama 'yan siyasa masu ra'ayin ƙurɗawa da kuma katse kafar intanet. ma'aikatar harkokin wajen italiya ta ce an sako italiyawan nan biyu da wani ɗan ƙasar canada da aka kama su a ƙasar libya kuma sun koma ƙasar italiyar ma'aikatar harkokin wajen ta ce kubatar da mutane ukun da aka yi a kudancin libya da daddare aka kawo su italiya da asubahin yau asabar a wani jirgin sama na musamman ya tabbata ma'aikatar bata yi cikakken bayanin yadda aka kubutar da su ɗin ba wani gungun 'yan bindiga ya tare motarsu ne ya tas wato sanan ranar 19 ga watan satumba a garin gad mutanen wato mutanen ma'aikatan wani kamfanin italiya ne mai suna conicos wanda ke aikin gine-gine a filin jirgin saman libya ibrahim ka almasi garba aka ji da labaran duniya madalla kamar yadda kuka je cikin labarai rundunar sojojin najeriya ta yi nasarar wutar da ɗaya daga cikin 'yan matan nan 'yan makaranta da wato su fiye da metan da 'yan bindiga suka sace suke garkuwa da su fiye da shekaru biyu daga yankin chibok a jihar borno haruna dauda biyu ya halarci taron manema labarai da aka yi kan wannan nasara na fara ne da tambayarsa inda yake yanzu haka ina fadar gwamnatin jihar borno inda kuma yanzu na aka mika wata yarinya wadda ake son cewa tana ɗin cikin 'yan matan makarantar nan na garin cibok wanda aka kwashe wannan yarinya da ita kaɗai aka kawo kwaya ɗaya wadda kuma shi wato shugaban sojoji da ake kira wato major general loki rabo da ke kula da wannan yaki da ta'addanci na shi arewa maso gabacin najeriya wato siyasa command kenan ya mika wannan yarinya ga gwamnatin jihar borno a yau din nan ina aka samu ita wannan yarinya an same ta ne a wani ƙauye da ake cewa fulka a ƙaramar hukumar goza sakamakon irin ci gaba da kai ko kuma kwato waɗannan garuruwa a hannun yayin ƙungiyar boko haram da rundunar sojan najeriya ke yi a bayanan da shi wannan babban hafsan sojan ya yi kenan ya ce an gano yarinya kuma tana ɗauke da wani ɗa ɗan dan watanni goma da haihuwa. Da aka kwato ta an samo uban yaron ne duka ko da ita kadai? Ita kadai ne muhimmanci na ma masa tambaya game da bakomar ah, wannan da sai ce ai ta yi aure ne amma babu mijin an riga da an kashe shi a wannan yaki da suke yi. So yanzu tana dauke da wannan da ɗan shekaru goma dan watanni goma da haihuwa haka. To. Um, me aka faɗa game da kuma ci gaba da neman sauran mutane da ake garkuwa da su ciki da waɗannan 'yan mata na Chibok? Fama su al'ummar Najeriya musamman ma wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya alkawarin cewa za ci gaba da ganin cewa an kwato dukkanin mutanen da waɗannan mayaka suka yi garkuwa da su ba 'yan matan Chibok ba har da sauran mutane jama'a da ke hannun waɗannan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram zai kokarin za su ƙoƙarin ganin cewa sun kwato su ba tare da sun samu wani rauni ko kuma an samu wani akasi ba wajen kwato su a lokacin da ake kwato su. Haruna akwai maganar da shi kwamandan da kuma ita gwamnatin jihar Borno ta yi game da karuwar kai hare-haren ƙunar bakin wake da dai sauran hare-hare daga waɗannan 'yan bindiga? Na'am, kan bayanan da suke yi musamman ma bangaren su hukumomin tsaron na nuna cewa saboda su suna tabbatin cewa sun ci karfin waɗannan mahara saboda wannan hanya na kunar bakin wake ne suke ganin za su dinga nuna duniya kamar suna nan amma babu su an riga da an ci karfin su saboda haka wannan gudun zagin wake na lokaci ne kalilin kuma Allah da za kawo karshen shi nan ma shi komanda yana sake baiwa yan Najeriya tabbacin cewa a ci gaba da hakuri kuma a ci gaba da basu bayanan abubuwan da ba a yarda da shi ba kuma mutanen da ba su yarda da su ba to me gwamnatin jihar Borno take cewa dangane da kwato ita wannan yarinya da aka kawo aka kwato yau kuma wace ce ita eh ba a ce sunanta an bayyana sunanta a matsayin Maryam mai yanga Ah, kuma an bayanin cewa za a mika ta ga fadar gwamnatin tarayya a abuja zuwa gobe idan allah ya kai mu ah, kuma suna tabbacin cewa za su yi kokarin ganin cewa an ci gaba da taimakawa su jami'an tsaro na ganin cewa an sake kwato sauran mata da ke hannun waɗannan mayaka. To, Haruna Dauda sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske idan da ƙarin bayani an jima kaɗan ma da wurinka domin ji ko? To, shi kenan ni ma na gode, shi ni ma na gode. gaida Haruna Dauda yau aka kammala bukukuwan cika shekaru goma da mai alfarma sarkin musulmi Sa'ad Abubakar na uku ya gadon sarauta tare da yin hawan daba ga Murtala Faruk Sanyinna da rahoto hawan daba ne na musamman irin wanda ba sabon ba domin koko baya ga sarakuna gwamnoni a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal sun yi shigar sarakuna suka kuma jagoranci hawan dabar tare da wasu manyan masu mukaman siyasa har ma da tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo hawan dabar dai shine abu na ƙarshe a jerin bukukuwan cika shekaru goma na mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar na uku akan kujerar mulki wanda ya sami halartar shugaban najeriya muhammadu buhari da shugabannin majalisar dokokin ƙasa da ma dukkan manyan kusoshin gwamnati da sarakunan gargajiya daga ciki da wajen najeriya mai alfarma sarkin musulmi a jawabinsa ya ce bikin wata alama ce ta irin ayyukan da sarakunan gargajiya suke yi na ƙara inganta haɗin kan najeriya da kuma samar da fahimtar juna tsakanin 'yan ƙasar daga bangarori daban-daban da ke da addinai iri daban-daban unity of Nigeria as ya ce abin da ke faruwa a sokoto tsawon mako ɗaya shine bayyana haɗin kan najeriya a matsayin ƙasa ɗaya ba wani da aka bari a baya daga kudu maso kudu da yankin niger delta da kudu maso gabas da dukkan bangarorin najeriya don haka duk waɗanda ke fafutukar raba najeriya ya zama wajibi su yi duba ga wannan taron su kuma sauya tunani domin ko anan najeriya ce ga baki ɗaya ta tattaru a waje ɗaya mai alfarma sarkin musulmin ya jinjina wa shugaban kasa muhammadu buhari akan nasarorin da yake samu musamman ta bangarorin yaƙi da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa haka kuma ya yi amfani da damar bikin inda ya jaddada kudurin sarakunan gargajiya a najeriya na ci gaba da baiwa shugaban kasa goyon baya tare kuma da ba da tasu gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma haɗin kan kasar sunana alhaji sani dododo wannan bikin farko da abin da ya nuna an yi godiya ga allah da ya kara mu a ga wannan cika shekara goma na tsakin musulmi na biyu tarihi ya maimaita kansa an fitar da dukkan al'adu da ɗabi'u na dukkan ɗaiɗaikun ƙabilun da a cikin jihar sakwato da kuma kwatanmu su kuma kasashe ma'ana irin Niger da irin Benin da sauransu sun gabatar da tasu al'adu irin wanda an kamanta da su wannan hawan daba in ka nuna ba a taɓa yin iri ne ba tun wanda sai da yana da rayuwa duk sarkin da a ƙasa ga na yanka da ma wanda yake bai kai na yanka ba sun halarci wannan wurin da irin yanayin tasu al'adu sun ka zo da su ƙasar nufe ƙasar borno ƙasar bargu ƙasar kano kaga uba abin gashi ya wannan ya nuna cewa najeriya gaba ɗai ta nuna ita ce najeriya ƙasa guda mai al'ada guda mai ɗabi'a guda mai son zaman lafiya duk da yake shugaban ƙasa muhammadu buhari bai gabatar da jawabi ba a wajen taron to amma ya gabatar da sakonsa na taya murna ga mai alfarma sarkin musulmi wanda sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya gabatar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria daga niger kuma gwamnatin kasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki uku sakamakon tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya da ya haddasa rasuwar mutane kusan ashirin ranar alhamis a madawa jihar tawa ɗaya daga cikin manoman ya yi tsokaci kan wannan lamari kamar yadda ku cikin wannan rahoto da haruna mamma bako ya aiko mana to abin da muke da ja hankali gare su bangarori da mu manoman da mu hillanin yana da kyau mu makan mu tana tun da yanzu an ga al'amari da ya faru can bangi kaga bai sha ba rayuwa ta an kai salwan ta suwa har mutum 20 ko 20 ba ɗaya kaga abin ya yi yawa to ina wani wanga al'amari a nasa bangare mamman roduwa shugaban wata kungiya ta makiyaya cewa yi sam ba su ji daɗin wannan lamarin da ya wakana ba a garin bangi gaskiya mu ba ji daɗin wannan al'amari duka kungiyoyi eh, duka mun yi Allah ya yarda da abin da ya faru wannan shine muke kira ga mai girma prefen wato ɗauki matakai minai matakai shine kullum mu da mun kira al'umma ta yadda za su haɗu guda ta yadda manoma da makyafami guda ne a nasa bangare ministan cikin gida malam bazum muhammad yayin da yake kai ziyara a wurin da wannan abin ya faru domin gani da idanu yayin rantsuwa da allah sarki cewa waɗanda suka aikata wannan aikin sai sun yi nadama da sunan shugaban ƙasa yusufu muhammadu da sunan gwamnati in kawo muku Taziya, kun fuskanci rana ta zulumi labarin da muka ji ya ta da mu hankali ainan mutum guda ashirin suka rasu wajibi ne mu zo mu muku ta'aziyya kuma wanda suka wannan aiki wallahi za su yi nadama banda abin da Allah zai musu ranar kiyama wannan wuta ce suka sa mutane suka sa yara suka sa mata wallahi wutan da za ta cinye su a can za su gan ba ta yi kama da wannan wutan ba amma akwai gwamnati muna nan mu ma nan duniya za mu saka musu ita ma shugaban gundumar madawa ta ce fa zuwa hudu ta yi a garin na bangi domin rigakafin afkuwar wannan lamarin fara aiki na ma dawa wata biyu zan kuwa ta hudu bangi cikin watan nan biyu da yadda mun kai wata babban muhawara nan ne yanga jama'a mun yi mu kowa jan hankali da masu gari da sarakai da jama'an tsaro da mu da kanmu mun ka ce kowa ya kamata ya zan soji kowa ya zan polisi kowa ya zan jandarma nan ƙarƙashin ula ka mun kai wannan magana kuma ni ka jan hankali bisa cewa tashin hankali ai gudu ne cikin daki nan ne ba da wannan misali ni sha hankalin uwayen mu sarkan gargajiya ni ce musu aikin nan namu namu da ku amma babban guri ku ne ya kamata kowa ya san matsayin jama'a da tare da shiya nan mun kai wannan zance haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a da haruna kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu karfe 11 da minti 18 da rabi ga ibrahim kalmasi garba da shirinmu na gaba Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar ɗanbin masu sauraronmu da ke son sanin tarihin tsohuwar ma'aikaciyar sashen Hausar muryar Amurka, Hajiya Halima Jimrau, wadda ta yi ritaya kwanan nan. Za kuma a ji ansar mai nasara na sarafuntuwa mai son sanin jami'an tsaron da ake kira Mopol a Najeriya. To bari mu fara da ansar tambayar ɗanbin masu sauraronmu. Hajiya Halima masu sauraronmu da dama waɗanda idan na ce zan ambaci sunayen kowannensu ba za mu samu lokacin ansa tambayoyin da suka yi kanki saboda yawansu ba sun yi tambayoyi da dama game da ke kai kusan dai babu irin tambayar da akan yi kan tarihin mutum da ba su yi kanki ba don haka za mu gabatar da tambayoyin bi da bi da farko menene tarihinki wai Ai kara ni Mala Ibrahim. A to ai sai ki faɗi abin da kike iya tunawa tunda. Wai to na farin farko dai kamar yadda masu saurare suka riga suka sani ni a ƙasar jamhuriyar Nijar ce. A oh. aihe ni a Maini Sarowa ina da shekaru hamsin da ɗaya yanzu. Kuma kamar yadda aka sani ina da arme. mijina ɗan ƙasar senegal ne kuma allah ya bamu 'ya'ya biyu hassan da ismail Mm. Hassan yana da shekara goma sha bakwai, Ismail kuma yana da shekara goma sha uku. Kuma a nan Allah ya haɗa ni da shi baban nasu a nan muka haɗu. Na baro Nijar a shekarar 1996. Mm. Na zo nan muka haɗu da shi shekarar a wannan shekara da muka haɗu, muka mm. aure a shekarar 1998 kuma har yanzu ina ga mutu ba. Haka. Watakila hajiya kina ta Fulani ba ki son ki ambaci sunan shi kina kunya menene sunan shi don mutane suna jin Halima Jimrau ba su cika jin. <laughs> Suna kasan ni ba hillata ce amma kunya ai kasan. <laughs> Wato wato boko ya dan da wannan kunyar. Eh to eh, irin wato irin a ce shi baban wane mai gida. Haka. A sunan shi Sise Kan. Mm. To uh, game da batun karatu fa ya aka yi har aka zo Karatu mm. na yi daga primary har jami'a dai. Mm. A Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Niger. Daga jami'a tun da mu turanci Ingilishi muka yi a ƙasar da ake magana eh, da harshen Faransanci. Haka. Kenan masu koyan Ingilishi sai a tura mu ile ise akwai waɗanda ake turawa ingila amma mu ba mu yi sa'a ba ka san gwamnatocin mu koshe sai a ce ba kuɗi <laughs> <laughs> so sai aka yi mu da aka zo kan mu lokacin an daina aikawa ingila sai aka mm. yarjejeniya tsakanin jami'ar obafemi a walowo ta ile ife mm. da kuma jami'ar mummun abdu jofu mm. ta abdu mummuni jofo kai eh. kasu ce na bata sunan eh, jami'ar abdu mummuni ko mummuni kai to ai dan adam <laughs> yawwa ajizi ne yawwa to sai aka yarjejeniya tsakanin jama'ar yamai da jama'ar ile ife su masu koyan faransanci sai su je jama'ar yamai mu kuma masu koyan turanci ingilishi kuma sai su je ile ife. Hmm. Eh, to haka dai aka yi yawwa to hajiya menene musabbabin koyan ingilishinki kawai ni mala ibrahim allah ya yi ni ina da san harsuna hmm. ina da ina san koyan harsuna za ka ga ko ɗan a nan ma da na zauna yan swahili nan za ka ga na ɗan koyi guda guda kaɗan kaɗan ina mun ji kikan yi jifa <laughs> jifa <laughs> yawa mm. ina son harshe sosai sosai to turanci kawai sai na ga ya bar kawai in koyi in je in yi karatu ingilishi mana mm. haka kuma aka yi. Mm. Yawa to kafin mu zo ga zuwan kinan sashen Hausa na muryar Amurka da sauransu. Akwai masu cewa ke rabi da rabi ce ta wani bangaren ke 'yar Najeriya ce. <laughs> Sosai haka ne mhm. saboda ma'aihiya ta 'yar Najeriya ce. Mm. ta a Kano aka aihe ta kakata ta wajen uwa Kano ce kakana kuma na wajen uba mutumin Kamaru ne Marwa. Ikon Allah. amma ma'ahiya ta hakika ya kano ce sosai ina tutiya da wannan ni rabi da rabi ce kwan wani lokaci ina cewa ma ni nation zini ce united nations lalle kai ke ce united nations duniya ce mm, da alama <laughs> saboda yanzu haka akwai yan uwan ma'ahiya ta sosai a kano na san oh. suna jin wannan shiri kuma duk lokacin da na samu dama in dai na je Nijar na kan je in je in gaggan su in gaggaisa da su wani lokaci har ita ma'ahiyar tawa ma zan ɗauke ta mu je tare da ita. Iko Allah. Eh. To Hajiya aka yi kika zo ki sashin Hausar muryar Amurka. Sashen Hausa na muryar Amurka. To ka abin da Allah ya kaddara sai ya faru. Haka. lokacin da muka gama jami'a a shekarar 1991 ko da ne ko da biyu na manta dai amma dai wajejen 91 ko 92 mm. da muka gama sai aka ce mu kawo takardu gwamnati ta ce mu kawo mu za a ba mu aikin koyarwa mm. har da wasa haka akwai abokai da yawa waɗanda muka yi karatu da su suka zo suka ce halima an ce mu kawo takardu na ce wallahi ni na gode na ce ni na gode wa gwamnatin Nijar na ce an biya gwamnati ta biya na yi karatu daga primary har jami'a na gama ba ko sisin kwaban iyaye na ce wallahi na gode. Mm. Na ce ba yadda za a yi kuma ce gwamnati ta biya min karatu kuma in dora mata nauyin ta bani aiki ha hmm. abokan na suna suna ta kyauta irin irin mahaukaciya ce na ce wallahi ba hauka bane da hmm. gaske ne. Hmm. Na ce yanzu dai ni zan nemi aiki na har na yi wasa a lokacin na ce kai ni ba a Nijar zan yi aiki ba. <laughs> ni a Amerika za ni yi aiki suka bushe da dariya <laughs> kamar ke hagu <laughs> eh suka bushe da dariya akwai salu zakari ya Allah ya ji kanshi da Allah ya yi na zo haushi ya mm. mini eh mm. ashe ke kina da wani mai dogon hannu kin na ce na rantse da Allah ni <laughs> lokacin da na ce muku a Amerika zan yi aiki ni ban na dai na wada muku ni iko yau wato ana nan ana nan bayan su sun kai takardun su ni na ce a'a na dan taba yan aikace aikace dai haka na karantar da kamar yan peace corps haka mm. da ke zuwa amurkawa masu aikin sa kai da aikin taimako suna zuwa to ina cikin malaman da muka koyar da su hausa da faranshi akwai kuma wasu ɗaliban amurka su ma na jami'ar boston mm. su ma suna zuwa su ma su koyi harsuna su ma na karantar da su mm. a hausa akwai ma wani littafi da aka samu ka rubuta wanda da shi ake amfani watakila yanzu an canza shi amma ina cikin waɗanda suka rubuta littafin da boston university program suke aiki da shi mm. akwai kuma na aiki kuma na fassara da wasu lauyoyi kamar idan suka samu waɗanda aka kai kotu mm. kamar daga ko najeriya ko liberia ko saliyo waɗanda ba sa ingilishi to nakan je kotu in musu tafinta <laughs> mm. yawa eh, alkali ya tambaya kai tsaye maida musu da turanci ina nan ina nan sai saboda a gidanmu ana sauraren rediyo sosai mm. sosai sai ina saurare sai na ji muryar shehu kura na ji muryar jummai ali mm. na tsaya na saurara na saurara kawai sai na ji sha'awar aikin rediyo na ce ni anya ba aikin rediyo zan yi ba kuwa <laughs> a zuciyata kawai mm. sai na fara saurare ko da yaushe zan saurara in shehu kura na magana kawai zan tsaya zan saurara in jummai tana lahiya uwar jiki zan saurara zan saurara haka haka haka dai har ana nan ana nan rediyo amfani lokacin da jarida suka fara ana nan ana nan sai suka bude suka bude rediyo mm. to akwai wani Allah ya ji kanshi shehu kaura lokacin yana aiki tare da yata lami wadda tana aiki a ofishin jakadancin najeriya har yanzu tana can hmm. to shi shine ina ga kamar jami'in hulɗa da kahohin yada labarai ake ta ko hmm. kamar pro ko a ambasi din najeriya ofishin jakadancin najeriya hmm. yana zuwa gida tunda suna aiki tare da yata sai ya ce mini kyau zaki kyau da aikin jarida na ce mishi ko sai kuma ansar tambayar malam mai nasara nasarawa funtuwa mai son sanin jami'an tsaron da ake kira mu pol a najeriya to malam mai nasara ga abin da ya sauƙaƙa jami'an tsaron da ake kira mu pol a najeriya su ne mobile police wato kalmar mobile ce aka taƙaita ta zama mo kalmar police kuma aka taƙaita ta zama pol wato maimakon a ce mobile police sai aka taƙaita ana cewa pol kuma kamar yadda aka sani mobile police su ne 'yan sandan kwantar da tarzoma don haka malam mai nasara a takaice jami'an tsaron da ake kira mopol a najeriya su ne 'yan sandan kwantar da tarzoma sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin halima jimrau yanzu a madadin hajiya halima jimrau da ke ansa mana tambayoyi kan tarihinta. da wanda ya haɗa mana sautin da mu Ni ku Ibrahim almasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. to ma da la gurguje ga takaitattun kanin labarai kafin mu sallama. To a gurguje ana saura kwanaki uku kawai suka rage a kammala yakin neman zaben shugaban kasar Amurka hukumomin tarayya na gargadi kan wata barazana daga kungiyar alka'ida batun mutuncin dan takara ya mamaye yakin neman zaben amurka tun daga wato tun daga farko kuma ana ganin ga dukkan alamu har yanzu wannan al'amari ke tasiri to madalla a gaishe ka masu sauraro abinda ya sauwa kenan cikin shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can ba da ikon Allah za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa kamin na madadin eh, wato ibrahim ka almasi garba wanda ya gabatar da labaran duniya sai kuma cibahiro diodone wanda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da kuma injiniya da ya rika masa a nan ne sahaba imam ali zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya